gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a tashar BOA Africa kan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio sannan za a iya jin mu ta sadarwar intanet a yaushe ake bukata a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa. Zara Aminu Fage tare da ni Daula Salim. A duk ranar Litinin shirin yau da gobe na magana ne akan zamantakewa. a yau ma 17 ga watan Disamba na shekarar 2018 a shirin namu zai ci gaba da magana ne akan zamantakewar yara da matar babansu. tana yi min abin arziki komai ma tana yi min kuma in dai mata aikace aikacen gida in tafi makaranta in na dawo inda wani aikin in mata mai hiranmu da ita in ɗaukan mata ƙanne na yara in goggoya mata su madalla kamar yadda muka fara wannan maudu'in makon da ya gabata mun ji ta bakin iyaye to a yau wakiliyar mu halima abdullahi ta tattauna mana da yara domin jin irin rayuwar da suke fuskanta tsakanin su da matan babansu sannan muna tafi da masu fashin baki akan zamantakewar yau da kullum. yanzu bari mu fara ji da jin amsoshin tambayar da muka yi muku a shafinmu na abota wato Facebook inda muka ce a ganinku me ke haddasa rashin zaman lafiya tsakanin waɗansu yaran gida da matar babansu ga kuma yadda kuka amsa mana. To an samu ta farko a yau ta fito ne daga Gazali A Madabo inda yake cewa rashin janyo kowanne a jiki da nuna bambanci shi ke janyo hakan. Sai almajiri malam inda ya ce abin da ke jawo wannan matsalan biyu ne na farko ko dai matar baban ce ba ta son su don ba nata ba ne abu na biyu shine ko kuma su yaran ne ba su santa don ba ita ta haife su ba. To sai Sa'idu Sabo Ayyo shi kuma waye salam yau da gobe. Ita wannan rashin jituwa tsakanin yaran gida da na matar ubansu. Shi ne wani lokaci matsalar tana faruwa ne daga yaran wani lokaci kuma daga matar gidan wani lokaci daga uba. Sai Usman Aminu Balkore inda ya ce salam VOA A ganina a gaskiya ba komai ke sa rashin jituwa tsakanin uwa da yaran mijinta ba shine rashin horar da su kafin sabuwar uwar ta zo. To sai Salisu Sa'idu hunkuyi inda yake cewa matan na ɗaukar 'ya'yan tamkar abokan kishinsu. Sai Salihu mai kanti filingo inda ya ce wannan tana faruwa ne a rashin zaman lafiya tsakanin kishiyoyin biyu. To sai Halima A. Bello inda cewa ta a wannan zamanin wasu yara suna tasowa da rashin kunya da hassada a zuciyarsu. Duk iya ƙoƙarin da matar ubansu ta yi a kansu ba su gani ko yaushe gani suke ba a masu adalci. Sometimes kuma wata macen gaskiya ba ta kwatanta riƙon amana ga yaran. Sai Luka Balarabe inda ya ce yau da gobe gaskiya wani lokacin an ce idan bera da sata daddawa ma da wari akan sami waɗannan damuwan daga iyaye maza ne sau da dama za ka ga uba yana ma yaransa kallon kamar ba shi ya haife su ba ganin haka sai mata ma su sami wurin shiga To sai Ibrahim Salisu ɗan Kaduna inda shi ma ce waye hakika yau da gobe abu na farko da yake haddasa rashin zaman lafiya tsakanin 'ya'yan matar uba abu na biyu da shi shine rashin tausayi ga matar uba ko kuma rashin yi musu magana a cikin ƙauna sannan abu na uku shine rashin samun ingantacciyar tarbiyya daga wajen uba abu na hudu ita matar uban tana nuna bambanci tsakanin nata 'ya'yan da sauran waɗanda ba da ita ta haife su ba sai ismail alkasim kogas garki daga jihar jigawa a najeriya inda ya ce ba komai ba ne face rashin tarbiyya amma lokuta da dama kuma rashin adalcin matan ke kawo haka. To sai Rabi'u Nuhu na Bukka inda cewa salam yau da gobe shirin matasa tabbas ire-iren waɗannan matsalolin suna faruwa a gidaje daban-daban amma duk ka waɗannan matsalar tana tasowa ne daga mai gidan domin shine zai haɗa kan iyalinsa kowa ya san matsayinsa a gidansa ku tashi lafiya anti daula salim da 'yan tawagarki to mun gode sai m usman kasim kiringin mazaunin kasar libya tare da adam kanta tamagul inda suka ce salam yau da gobe gaskiya mu a ganinmu laifin uwaye ne domin yara sun fi jin maganar uwa ku tashi lafiya yau da gobe To sai Abubakar kawo girgir inda yake cewa abin da ke haifar da rashin zaman lafiya a ko'ina kuma a tsakanin kowa ba iya ga yaran gida da matar gida ba, shi son zuciya da kuma son rai waɗanda su ne umul baisin da ke tada zaune tsaye, amma matukar aka gyara to za a zauna lafiya. Sai Musa hadarin asuba da magaran inda ya ce yau da gobe sai Allah to mu dai za mu iya cewa fata na gari lamiri kawai ku tashi lafiya yau da gobe. To sai Bruno A. Giuseppe, Allah sa na faɗa wannan sunan daidai inda yake cewa ga filin yau da gobe. Muna tare da ku mun kasance a kusa da akwatin rediyonmu za mu ji ku kai tsaye ku tashi lafiya. Saƙonmu na ƙarshe ya fito daga dauda hudu ungurin wani lokacin laifin uwa yana shafar 'ya'yanta a gurin matar ubansu. sannan kuma akwai laifin shi kan shi mai gidan watakila yakan nuna wariya a kan 'ya'yansa idan mahaifiyarsu ba ta gidan don haka wannan matsala tana ɗaya daga cikin abin da ke haddasa rashin zaman lafiya. To mun gode. madalla yanzu bari mu je ga wakiliyarmu Halima Abdullahi don cin yadda suka yi da yara. To daula ga dai yadda tattaunawar tamu ta kasance. Ya sunanki? Sunana Fatima. Fatima na ga kema da antinki kuke zama ko? Eh. To antinki tana baki wahala ko kuma kuna zama lafiya? Tana bani wahala. To me take miki? In dai ta ganni ina karatu sai ta tashe ni ta ce sai na ya aiki. In ta ganni ina kallo ta tashe ni. In zan ce makaranta ma ta ce ba zan je ba sai na gama yin aiki. Komai in dai zan yi mai kyau sai ta hana ni ta dinga duka na kullum. To kuma ba kya gaya wa abbanki? In na ce zan gaya sai ta ce za ta dinga siyo min kayan daɗi. In kuma inda in ya zo sai in ta ganni ina aiki sai ce tashi ki je ki canja kayan ki in ya jike sai ki dawo ki je wajen abbanki. In ya siyo miki kayan daɗi sai ki dinga ci. To to ba kya yi mata rashin kunya ke? Ni ba na mata. A'a Fatima. Ni wallahi ba na mata sai dai ita take ta duka na. To amma to ke me kike yi mata take dukan na? Ni ba abin da nake mata sai na ce in dai ina karatu sai ta dinga duka na ta dole sai na yi aiki. sunana abubakar muhammad ina tare da antina to gaskiya ni ba wani kalubale da nake fuskanta muna zaman lafiya tana kyautata mu don wasu suna ba da labari ma ko abokanai suna cewa suna yin zaman kamar doya da manja da antinsu kishiyar mahaifiyar su kenan to gaskiya ni ban fuskanci wannan kalubale ba don muna zaune lafiya ina kyautata mata tana kyautata mu don haka ba kowa bane dai ake samun irin wannan matsala amma ana samun matsalolin da dama da yawa amma ni gaskiya ina godiya ga Allah ban samu wannan matsalar a gare ni ba suna na Umar awwal wallahi muna zaune da ita amma dai gaskiya zaman hakuri muke yi tare da ita saboda wani zubin duk za ta ja ta gefe ni kuma aikin gidan ma dai gaba ɗaya ni nake yi shara wanke wanke komai da komai ni nake yi tare da ita to kuma yaya makarantar ka kana fahimtar abubuwan da ake yi a makaranta kuma tana barin ka je makarantar eh to ina fahimta amma wani zubin ma dukan makara sai mun bulala nake samu saboda aiki in na tashi da daga bacci in yi wanki sannan zan shirya in tafi ba na karyawa ma zan shirya in tafi makaranta kafin na je an fara taron makara can ma in yi aiki in sa shukoki ruwa in yi jigga shirin gaskiya karatun ma in mun je dai ba fahimta muke ba saboda muna ta tunanin gida ta tunanin gida ba na so da dawo menene zai faru da ni in na dawo me za a ce mun kuma ni ba ka gaya wa abbanka ko kuma shi baya ganin me ake yi maka shi baya ganin me ake yi in ya zo zai tafi aiki da safe wani zubin ma kafin ya tashi na na tafi makaranta wani zubin kuma ya tafi wajen aiki in kuma ya dawo wani zubin yana daki in eh, na gaya mushi dai za a ƙara samun matsala aikin za su ƙara tsauri a gaban sa dai gaskiya ba ta nuna tana yi mun abin da take sai a wayan idansa. na Ismail Musa. Gaskiya ni dai za mu zama zakewar gaskiya dai wani sa'in zan dan samu abin da nake so wani sa'in kuma nakan dan shan wahala. Kamar yaya? Kamar misali wani sa'in haka abin abin da nake so haka zai dan zo min da daɗi. Wani sa'in kuma sai in samu gaskiya kuma sabanin hakan sai in ta shan wahala kuma abin ya canja. To me yake jawowa wani lokacin ake samun sabani haka ta kai ga kasha wahalar? Wani sa'in akan sa ni aiki haka idan ban yi irin na ɗanyi yi kuskure haka mai kyau ba idan ta fushi kuma sai ta hukunta ni hukuncin kuma ya tsauri haka dai ita kuma idan ida da yayanta ne ba za su mata ita ta mun ba ita eh to lokacin da na da mata kamar misali a ce haka misali irin a waje haka irin ana dan kama an kama yaron irin ɗaya daga cikin ayanta haka ana dan faɗa da su sai irin na dan shiga haka na dan taimaka haka ko kuma dai irin a gida ne mata aiki aikin ya burge ta ci daɗi haka to irin wannan za ta dan dara da mun iya dai ya haka in gode wa ma Allah ni dai gidara Abdulsalam Ahmad. Gaskiya ni dai zama na da antina ina jin daɗi kuma tana kyautata min daidai gwargwado. To gaskiya in dai abin da dukan ya janyo za a dake ni in kuma ne abin da dukan bai janyo ba ba za a mun komai ba. Tana ba da abinci in cin goshi. Ina yin kallo iya daidai gwargwado lokacin bacci ya yi in lokacin makaranta za a je gobe sai a je a tura ni in je in in kwanta. Wato kai dai kana jin daɗin ka Abdulsalam. Gaskiya dai ina jin daɗi na daidai gwargwado. Suna na Ahmad M. Abol. Ni duka ake mun a gida. Kowa in aka kore ni je in kwanta sai in tsaya a laɓe a bango ina ta kallo sai kuma a kama ni abun dukan tsaya. To kai kake laifi kenan. Eh da amma wani zubin kurin na yi in na ci abinci na na rage kuma in na rage ba sani ba ko kuma na fita waje ba sani ba sai a kama na aman duka. To zaka daina wa antin ka laifi don ta daina dukan ka? Eh zan daina kuma laifi ta duka na. To ba ka gaya wa abbanka. In na faɗa masa ya fita aiki kara zanen za ta yi. Aha ba. Allah. Shi kenan kai kuma sai ka daina ko? Eh. Sunana Abdullahi Tijjani. A ni na mutu ne arziki ce mai mutunci ce ina jin daɗin zama da ita Sabida duk abin da nake so tana mun wani zubin ma an zan tafi makaranta an ba abin ba ita za ta bin kuɗin makaranta ina dawo daga makaranta sai ta bani abinci shikenan in shirya in tafi islamiya kafin in dawo daga islamiyya ta haɗa min abincin dare dare na ina dawa sai in ci a gaskiya ba ma samun wani sabani da ita ko wata matsala saboda ni ko na ma tunda tunda nake bata taba yi ba sai dai ina abu mara kyau ta nuna min bacin ranta suna na umma salama tana yi min abun arziki komai ma tana yi min kuma in dai mata aikace aikacen gida in tafi makaranta in na dawo inda wani aikin ummata mai hiran mu da ita in ɗaukan mata kanne na yara in goggoya mata su in rike mata su in tana yin wani aikin in kuma ni wanda zan taya ta ne in taya ta in kuma wanda za ta yi ne in bata ta riƙe mata yaran ta ƙannena. mamanki sun rabu da mahaifinki ko kuma mamanki ta rasu ne a'a rabuwa suka yi ni a gurin ta aka banni ba ma wani ɓacin rai da ita muna zama mu lafiya da ita babana ma yana jin daɗi har ila yau dai halima ta ƙara tuntuɓar mana wani malami domin jin yadda abin yake a addinance. na Muhammad Koko da Mawar Kiri Biyar Lemu mai aji da sulhu a hukumar Hizbiya da ke jihar Kano. To malam wane jan hankali za ka yi musamman ga su bangaren iyaye maza da ba sa sa ido a cikin gidansu har sai ka ga iyaye mata suna gallazawa 'ya'yan da ba nasu ba musamman a ce 'ya'yan da aka fita aka bari ko aka mutu aka bar su. Jan hankali da za mu dai shi Allah shi ne mahalicci ba ya halitta ba uwa ba ta halitta ba Allah shi halitta ka. kuma ya ɗauki hakkokin kowa ya tsora mata ya haƙoƙin da ya tsora mata saboda haka kuma wanda aka tsira mana shi ne ke yin halitta a nan Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya rantsa da girman Allah lafi abdullah al-huquqa ila ahli hayyar al-qiyama duk mai haƙƙi ku ba shi haƙƙin sa inda haka wallahi sai Allah ya fitar maka da haƙƙin sa ranar kiyama haƙƙin uba ya tsaya ya kula da matar da ya aura da kishiyoyinta da ƴaƴanta gaba ɗaya sai har yaron da ke hidima gidansa haƙƙi ya hauka sai ya tsaya ya ba shi kulawa akan lafiyarsa rayuwarsa addininsa mutuncinsa da aka ce gashi wani yaro ko yarinya mahaifiyarsa ba ta gida aka sami ainihin waɗanda ba su suka haɗe ɗan mata suke gallaza mata ko suke gallaza ma yara ko suke cutar da shi matuƙar mahaifin ya sani bai magance abin ba to ya saɓa wa Allah ya shiga haƙƙin Allah ya shiga haƙƙin wannan yaro domin ba yaron ne ka doka ba Allah ne ka ko fatan da suke yin haka su sani fa shuka ce fa Allah ya gama bayani kamar amalin da zarafin tsarin yara kamar amalin da zarafin tsarin yara duk abin da ba da mai shuka sosai ta fito kuma sai ya ga inuwar ta in inuwar nan mai sanyi in inuwa mai zafi ya ga Allah yana mai da iyan duniya ta zama sanyi yana iya mai da iyan ta zama zafi sai haka amma alheri kayan da ba ina kan mai gida shi Allah ya dora ma haƙin da matan da ƴaƴan da duk wanda ke gina gidan ne yana kansu matuƙar ya ga ba daidai ba bai magance abin ba to hakikanin gaskiya ya saba Allah kuma ya ci amanar da Allah ya ba kuma hikimar za ku ƴaƴa akwai sirri gidan Allah can gaba zai zama sirri babanka ma'ana ƙarfin nauyin ka ya kare shi sai a ce dauki nauyin ka to in ka bata wannan tarbiyyar sai kai irin ka lalata a kan kashi ka rasa a duniya ka rasa a lahira kuma Allah ya maka sabi da nan jiya malam kuma da akwai wasu su kuma mazan da sai kaga ana wahalar da yaran amma su kuma akan ba su sani ba amma kuma ba za su yi kokarin bincikawa su gano menene matsalar ba dama shi abin da musulunci ke cewa wala ta gaskata gaskiya ne su da ke sani ba musulunci ne duka kana bibiya ba zan ka faɗa amma ranar da Allah nuna maka barna ya bibi na kai maganin amma maganar bai sani ba wannan ya zama ma'azin tun da bai sani ba Allah ba ya tsara maka ko abin da za ka iya dauka duk bai sani kuma ya kasan hausar da sani shi ba ba a gaya maka da muka mintika wannan ma'azin ne Allah bai baki amma ɗan ya sani yayi yayi sakaci ko kulawa ko ne bayan matar dan uwayi a nan ba ta nan wannan shi shari'a tana magana akan su ya saba Allah ya ci amanar Allah da manzansa amma in bai sani ba musulunci ne ce ya kare bincika ba musulunci ne zai kare bibiyar al'amarin gwamnatin matar ɗanka ba ka biya ne take yi take biyar da ba bai ka zai salakcin ɗanka ba in zai bibiya ta ɗan ce amma ka samu labari ko ka ga alama ko wata ƙofa da akwai ɗanna to wajibi ne ka bibiye ta kuma wannan lokacin saboda abin da ya tsaye maka kamun labarin sai ka bi amma ba kamun labarin ka rika amin ɗanka yana ko tsafa ko yana can kaza ko yana kaza ko yana kaza ko sun yi biyar da ba ba tana ko tana kaza ko tana kaza duk na ɗanna ko sun biyar da ba amma razu Allah haka haka gani ko ka bi labari to biya bibiye ka bibiye abin da ka bibiye a makasa ba Allah. To Madalla, yanzu bari mu ji ta bakin Dr. Dukawa daga Jami'ar Bayero University. duba da hakan kamar dai yadda masu sauraro suka ji irin wannan tattaunawa tamu da su waɗannan yara domin haka ne na tuntuɓi dakta sa'idu ahmad dukawa wanda malami ne a jami'ar bayero kuma masani ne akan harkokin siyasa da kuma al'amuran da suka shafi yau da kullum ciki kuwa har da harkar zamantakewa to dakta wace irin rawa iyaye maza ya kamata su dinga takawa game da waɗannan al'amura tsakanin 'ya'yansu da kuma matansu. Idan ana neman mafita sai kin koma wato tun daga tushen yadda mazaje suke yin auren shin auren nan sun duba shariɗa musulunci da shine ya halatta yin auren nan sama da mace ɗaya to amma ya saka shariɗa kuma ya saka ƙa'idoji an cika ƙa'idojin an cika shariɗan dan an cika to zaki tarar kishin tsakanin matan yana da sauki sannan a zaman in dai an tsaye da wannan adalcin da musulunci shimfiɗa to zai zamana akwai sauƙin wannan kishin don haka zai zamana akwai sauƙi idan mace ta fita ta bar 'ya'yanta sannan wajibi ne ya zamana tun ana zaman lafiya a dinka shirin tunanin wannan wato matsalar shine ko da baka yi tunanin rabuwa aure ba za ka iya tunanin mutuwa saboda haka sai kai kokari ka haɗa zumunci tsakanin 'ya'yan wannan ɗakin da 'ya'yan wancan ɗakin yayin da ɗanta ya shaƙu da ɗa ko 'yar ɗan uwanta to za a wayi gari ko da uwar wannan ta fita shaƙuwar da take tsakanin wannan ɗaki 'ya'yan wannan ɗakin da 'ya'yan wancan ɗakin zai sa ita wacce take gidan ta sauƙaƙa wajen wannan ƙiyayyar da zafin kishin to sannan kuma tun ana zaman lafiya ya kamata a dinga yi matan wa'azi da nasiha wacce za ta shige su bayan sun gamsu kayan adalci to sai kuma ka nusar da su cewar Allah subhanahu wataala ya ce aba uku wa abna uku la runa ayyuhum aqrabu lakum nafa'a wato da ƴaƴanku da iyayenku ba ku san su waye suka fi kusa da su amfane ku ba saboda haka ƴaƴan da ake haifa yanzu ila ma su fi amfanin mu akan ma iyaye ma saboda haka a riƙe su da amana ta yadda in aka tsufa su kuma za su ji tausayin mu to yayin da wannan ya shiga a lokacin da ake zaman lafiya to dan rai ya ɓaci ko tsautsayi ya sa an raba an fita da aure duk sanda mace ta taso za ta cutar da yaro sai ta tuna wannan wa'azin da wannan nasiha da wannan tunasarwa kada fa wata rana kuma ta zama abar tausayi ya zama wannan dan da take so ta cutar shine gatanta saboda haka sai kiga ta yi ta ladabtar da kanta ta yi abin da ya kamata. To dakta wasu lokutan kuma sai kaga matan kamar yadda muka tattauna da wasu al'umma a baya zaka ga cewar akwai zama na kwarai tsakaninsu da 'ya'yan yayin da aka ce mai gida yana nan amma kuma da zarar an ce ba idan shi walau ya tafi wurin aiki ko kuma kasuwa a lokacin nan wannan musgunawar take tasowa shi kuma mai gidan ba zai taba fahimta ba to wani karin haske za ka yi ga su magidanta ta yanda za su sanya ido domin gano irin wannan zaman idan yana faruwa to shi ma dai har wa yau imani ne zai magance wannan sai zamana matar gidan tana da imanin da za ta san cewar Allah shine tsoro na farko ba mijinta ba ko wani mahaluki don haka shi kuma kullum yana nan baya tafiya ko ina kuma yana gani ba abin da yake kubuce masa kuma zai yi hukunci babu abin da zai kyale in ta san wannan zai abin nan ga wacce bata san wannan ba kuwa har ta wani abu to wajibi ne mai gida isan abin da a turanci ake cewa psychology na kananan yara ɗabi'ar kananan yara zaka iya ganewa idan suka fiye ɗari-ɗari suka fiye rakaɓe-rakaɓe to ka san akwai wata cizgunawa da suke gamuwa da shi za kuma ka iya ganin yadda suke a sake da da raha da wasanni da tsalle-tsalle da ma fitina iriniya da ma ta'adi to za ka san cewar a sake suke kana nan baka nan ba abin da yake cizguna musu don haka da zarar ka ga yaro ya fiye rakaba rakaba da tsoro wani lokacin ma zaka iya yin jarrabawa je ka gurin antinka ka ce taimaka kaza idan ba ta cizguna masa kai tsaye zai tafi na'am da saurinsa da saurinsa da eh, idan kuwa tana cizguna masa to zai a zai dari dari sai sai bincike ta cewar me isa da na ce yaran nan izo gurin ki kaza ike baya baya to wannan sai ya haifa. amma kada a tambayi yaro ka ci abinci kada a tambayi yaro an maka wanka kada a tambayi yaro a ne maka kaza wato irin wani yana kawo illa yana kawo yana kawo illa yanzu nan yaro sai ya ce ba ba ko mahaifiyarsa ce in ka tambaye shi ya ci abinci sai ce bai ci ba kuma ya ci saboda yanzu shagwaba ike so yi saboda babansa ne ina son i kare shi yanzu duk wani abu da uwa ta yi masa na kishiyar uwa na horarwa sai ice to yanzu sai ya gaya wa baba don haka kada a yi wannan sai dai ta cikin hikima irin ta kaiwa antinka kaza karbo kaza je kaka ce taimaka kaza to idan aka ga ya saki jiki to ba ta cutar da shi in ko yana jan jiki to tana cutar da shi to idan muka dubi musamman su yaran da ake musgunawa din idan har aka musguna musu kamar yadda ka ce a ɗabi'unsu wani lokacin zaka ga ana samun matsala ta ɓangaren karatunsu mm. yana komawa baya ko mm. kuma yanayin ma girman da suke yi mm. ana samun naƙasu da dai sauran irin abubuwa to idan aka samu wannan ta yaya za a magance irin wannan matsala ita ma to da an samu sai a yi ƙoƙari a binciko yanda zaman yake idan akwai wannan cutarwar to in ma wa'azin ne aka manta sai a sabunta shi idan kuma da ba a yi ba yanzu sai a yi maza a yi hmm. ai faɗakarwa yanda ya kamata sannan to idan ita ma tana da nata 'ya'yan a tabbatar koyaushe ana haɗa su a yi a hukunci wato tsakanin ɓangarori yawwa eh ɓangarori ɗan ɗan wannan ɗakin da ɗan wancan ɗakin a ɗauke su a abin hawa ɗaya a kai su makaranta ɗaya a yi musu dinki ɗaya a dinka ƙoƙari su ci abinci tare wannan Nan zai tabbatar an sa cewar hakan tayu yawa eh sannan daga cikin waɗanda take jin magana su wacce ake zargin tana cutar da su da kowane dan adam akwai wanda yake jin maganarsa ko a yan uwa ko a aminai to sai a neme su a nuna musu cikin hikima su faɗakar da ita cewar kamar akwai alamun yaron nan akwai abin da yake damunsa ta yi ƙoƙari ta mai ta yadda inda ɗanta ne yake nuna wannan alamun za ta ɗauki mataki shi ma ta ɗau mataki a kansa na ƙoƙarin jansa a jika ta tambaye shi abin da yake damunsa ke ƙoƙari ta magance masa abin da ma binciken ilimi ya tabbatar shine idan kishiyar uwa za ta ce wa yaro ka ga ba ni na haife ka ba amma ina kaunar ka don haka kada ka ɓoye min komai zan taimake ka iya taimakona da yardar Allah kar ka ga mahaifiyar ka ba ta nan da yardar Allah ba za ka rasa komai ba a gidan nan duk gatan da ake bukata za ka same shi to an ce yaron yana jin daɗin da wato ko da uwar tasa ce take nan bai ji daɗin sa ba haka binciken ilimi ya tabbatar saboda haka zai tattuna wannan maganar zai kaunace ta kuma idan ya girma Allah ya masa arziki sai inda karfinsa ya kare wajen kyautata mata to wannan shi ya kamata a rike to dakta ga su kuma 'ya'yan da su ne kusan suna ganin wannan ba mahaifiyarsa ba ce ba mm. suna musguna mata amma shi kuma mahaifi ya sanya ido ba zai iya tsawatar musu ba su kuma a ƙarshe wani kira za ka yi ga irin waɗannan mahaifan mm. to kin ga wannan kuma masu wayo kenan sun riga sun girma shi ya sa ma suke ganin cewar su wannan ba uwarsu ba ce saboda aka sai sun bata mata to a nan kuma kamata yi uba i tsayuwar daka ya zauna da su suna da hankalin kenan da za su za su da za a zauna da su eh, a yi magana da su sai a zauna da su kuma sau da yawa maza ne suka fi yin wannan lalatar ba 'ya'ya mata ba da aka sai a zauna da su a ja su cewa su ma fa maza ne kuma ba su san mata nawa Allah ya rubuta musu su yi ba shin yanzu suna fatan idan sun mata da yawa 'ya'yansu su taso a irin wannan halin ko kuma kaddara ta sa in suka taso suna son su ga 'ya'yansu mukaddara uwarsu ce wato aka bari a gidan wata ta fita ta bar 'ya'ya suna son wannan 'ya'yan su ci zarafin mahaifiyarsu inda yanzu suke cin zarafin mahaifiyar waɗansu to cikin sauki za su dawo cikin hankalinsu da hayyacinsu sannan a yi musu barazanar ba za a ɗauki wannan ba sannan kuma idan suka kila daftuwa wato a daɗa ɗaukan mataki na gaba don ka haramta wa namiji shiga gidan ma namijin da ibalaga yawa hankali ka haramta masa ma shiga gidan kada ya sake ganin matarka kada kawai wani abu ya sake haɗa su ba komai babu komai wannan kayi daidai saboda haka wannan shine abin da ya kamata a yi in kwa ya mace ce ta yi har ta kuskuren yin haka ba kasafai aka fiye samu ba to ita ma sai a zaunar da ita a nuna mata yanzu kin mallaki hankalin kanki shin kin san zaki iya kirga sau nawa wance ta goya ki musan da mahaifiyarki ma tana gidan nan ta haife ki tana gidan nan kin san sau nawa ta goya ki kin san sau nawa ta yi miki wanka kin san sau nawa ta yi miki kaza ba za ki iya kirga ba wannan irin sakamako ne yanzu kike son ki mata kawai dan kin ga mahaifiyarki ba ta nan shikenan zaki zaki ce kuma bata isa ba yau saboda bayan da ita aka yi aka rene ki har kika gima kika kika kika kawo karfin ki saboda haka ba zan dauki wannan ba namiji tsaya ya nuna cewar shine shugaba a gida kuma in auren ki izo kar ki ji da wai ita zan dora a kai sai abin da ta ce a yi miki a auren ki shi za a yi miki abin duk da ta ce ba za a yi ba ba za a yi miki ba wannan zai sa mace mace maza ta shiga hankalinta eh, wanda kamar yadda na ce ba kasafai mata suke wannan shaidancin ba su sun fi zama abin tausayi ma su kula ya kamata a yi a tabbatar ba matar gidan ce take cutar da su ba subhanallah zara gaskiya ne to kowa mutane dai kowa ya faffaɗi ɓangarorin shi hmm. ni dai a gani na ina ganin ba komai ne zai kawo zaman lafiya da mutuntawa ba illa kowa in ya ba kowa darajan shi shine ya fi komai muhimmanci mata in za mu rungumi cewa ɗa na kowa ne saboda duk mace a duniya dai da ma wadda ta haihun da wanda ba taɓa haihuwa ba ta san zafin ɗa saboda ta gani so in dai ka zauna ka tuna wanda ka sa wannan a zuciyarka cewa a'a wannan fa ita ma fa wata ta haife shi ko kuma wannan ita ma fa wata ta haife ta ta dauke ta ciki wata tara kuma dai laluri ne ya sa kamar yadda amina ma ta yi magana satin da ya gabata laluri ne ya sa wannan aure ya mutu ba wai cikin jin daɗi ba ne ba kuma ke ma in kullum kina tunani zai iya faruwa da ki ko zai iya faruwa da ɗan uwanki ko wanda kika sani saboda duk abin da za ka yi kai tunanin gaba kai tunanin naka kai tunanin me zai faru da shi to kowa ya runguma ɗa mata mu runguma 'ya'yan mazajen mu saboda so da ƙauna a zauna lafiya ka ɗauke su kamar ɗan da ka haifa sai kiga an samu zaman lafiya komai an yi shi cikin kwanciyar hankali. Gaskiya ne ɗa ba sai wanda ka haifa ba ne ɗa. gaskiya na kowa ne. Sosai. To jama'a lokaci ya yi halin shiga a injiniyan nan tana ɗaga mana hannu wadda ta taimaka mana ta bada umarni Julie Lessons Gresham da kuma injiniyan mu na yau da abokiyar aiki na. Zara Aminu Fage. Ni Daula Salim nake cewa mu huta lafiya.